الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقدم الأحد فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب به أولا ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله كرامة للحسين رضي الله عنه ورفعا لدرجته ومنزلته عند الله وتبليغا له منازل الشهداء وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاء ما حصل لجدهما ولأمها ولأمهما وأمهما لأنهما ولدا في جنس الإسلام وتربيا في وجود المؤمنين فأتم الله نعمته عليهما بشهادة أحدهما مسموما والآخر مقتولا لأن الله عنده من المنازل الآلية في دار كرامته ما لا يناله إلا أهل البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه سلابة زيد في, في بلائه وإن كان في دينه ركة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة bayan haka asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Modibo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau 29 ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan tara miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke bayani ko sharhi na sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine mu. na 38 a jerin gwanan majalisan wannan masallaci kuma wannan shine na 152 idan ba a manta ba satin da ya gabata Ibnu taimiyya ya ɗauko magana a kan batun ashura wato goma ga watan almuharram wanda a cikinsa ubangiji maɗaukakin sarki ya karrama sayidina al-husayn ibn ali ibn abi talib da shahada a cikinsa ubangiji maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da abin da ya jarrabe shi da shi ibn taimiyya ya ɗauko wannan magana domin ya haɗa ta da abin da yake faruwa da sunan soyayya ga husaini raziyallahu ta'ala anhu na bukukuwa da tarurruka da maganganu na ɓatanci da zage-zage ya koro mana hadisin da fatima bintul husayn wato fatima yar husayn ibn ali ibn abi talib ta ruwaito wanda in ana maganar waɗanda za su ji zafin wato kashe sayyidina hussain wanda ita ce a gaba domin yarsa ce ta cikinsa kuma a gabanta abin ya faru duk abin da za ka yi ko za ka faɗa bai kai abin da ita za ta faɗa ba domin ita a gabanta abin ya faru kuma mahaifinta ne aka kashe tare da danginta da ‘yan uwanta da ƙannanta da yayyanta to ita ce ta ruwaito hadisi daga mahaifinta al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wanda shine sahib al-Musab al-awwal shine wanda musibar ta aukawa ya ruwaito hadisi daga wato kakansa daga babansa husaini daga babansa daga kakansa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min rajulun yusabu bi musibatin wato husaini ya rawaito wannan hadisin daga kakansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ce ma min rajulin yusabu bi musibatin fayadhkuru musibatahu wa in qadumat فيحدث لها استرجاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها babu wani musulmi da musiba za ta same shi babu wani mutum da musiba za ta same shi sannan ya tuna musibar da ta same shi komai daɗewarta sannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan ya tuna musibar face ubangiji ya sake bashi lada kwatankwacin ladan da ya ba shi ranar da musibar ta same shi wato duk sanda ya tuna ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to za a ba shi wannan lada mala ce da mu wa qad alima Allah faqad alima Allah na'am yace da da mu faqad alima alima Allah anna mithla hadhihi al-musibati anna mithla hadhihi al-musibati al-azima sayatajaddadu dhikruha ma'a taqadum al-ahdi Allah ya san cewa wannan babban musiba wacce ta faru ta kashe sayyidina Husaini za a rika tuna ta komin dadewa komin dadewa za a rika tuna wannan musiba fakana min mahasinil islam to sai ya kasance daga abinda musulunci yake tattare da shi na kyawawan abubuwa irin kyan da yake tattare da a cikin musulunci an rawa hadal hadisa sahibul musiba sai shi wanda musibar ta same shi shi ya rawaito wannan hadisi wal musabu bihi awwalan wato sahibul musiba ita ce fatima wanda a gabanta abin ya faru kuma haifinta aka kashe sannan da wanda shi kuma musibar ta aukawa shine sayyidina Hussein saboda ka Fatima ta ruwaito hadisin wanda ita musibar ta fi shafa sannan wanda musibar ta aukawa shine sayyidina Husaini shi kuma shine wanda ya ruwaito hadisin daga manzo sallallahu alaihi wa sallam to shine mala yace wala raiba anna zalika inna ma fa'alahu Allah karamatan lil Husaini radiyallahu ta'ala anhu babu ko shakka Allah ta'ala ya sa ya wato kaddara wannan musiba ta faru ga Husaini domin bayyana karamarsa domin bayyana martabarsa wa raf'a li darajatihi wa manzilatihi inda Allah sannan kuma dan a ɗaukaka matsayinsa da martabarsa a gurin Allah wa tabligan lahu manazil shuhada a kuma kai shi matsayi irin na shuhada wato a kai shi can mataki na shuhada wa ilhaqan lahu bi ahli baitihi kuma a riskar da shi ga iyalan gidansa allazina tulu bi asnafil bala waɗanda aka jarrabe su da bala'i iri-iri wato waɗannan su ne hikimomin da suka sa Allah maɗaukin sarki ya kaddara wannan bala'i ya faru ga Husaini na farko a fito da karamarsa fili sannan a ƙara sa sannan abu na biyu na uku a kai shi matsayin shuhada shi ma ya shiga cikin jerin gwanan ashuhada waɗanda su ne suke biyo bayan annabawa a matsayi sannan abu na hudu kuma a riskar da shi ga mutanen gidansa danginsa waɗanda suka shiga bala'i iri-iri wanda shi bai shiga irinsa ba lokacin da su suka shiga don ya tashi a cikin a cikin musulunci don haka ya tashi a cikin gatan musulunci shine malam yace walam yakun al-hasan wal husaini hasala lahuma min al-ibtila'i ma hasala li jaddihima wa li ummihima al da husayn irin bala'in da ya samu kakansu da babarsu da kuma baffansu su bai same su ba wato kakansu shine ma'aiki sallallahu alaihi irin jarrabar da Allah ya yi masa tun farkon aiko shi yana makka da irin abin da ya gani na tsangwama da tashin hankali wanda har ta sa ya bar garinsa kuma duk da haka ba a kyale shi ba aka ta binsa ana neman sai an ga ƙarshensa ya yi ta shiga bala'i da jarraba iri-iri haka nan a mahaifiyarsu fatima wanda a gabanta a wasu abubuwan su karka faruwa ga mahaifinta manzo sallallahu alaihi wasallama sannan baffansu baffansu shine ja'far ibn abi talib wanda ya shiga yaƙe-yaƙe tare da manzo sallallahu alaihi wasallama da ƙarshe ya yi shahada a ghazwatul mu'ta to su irin wannan bala'in bai shafe su ba a wancan lokaci li'annahu ma wulida fi izzil islami domin sun an haife su a cikin gatan musulunci wato sun tashi sun samu musulunci yana cikin gatansa da izzarsa domin komai ya kan kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samarwa da musulmi daula wanda ba sa jin tsoron kowa kuma a lokacin sai dai su a ji tsoron su to alhassan da Hussein sun samu kansu a cikin wannan gatan don haka su ba su shiga jarraba da bala'i irin wanda danginsu suka shiga ba wata rabba ya fi hujurul mu'minin sauraka sun samu tarbiya a ɗakunan muminai a tsakankanin muminai to don su ma Allah ya kai su wancan matsayin da waɗancan suke kai sai ubangiji ya jarrabe su da jarraba da ƙarshen rayuwarsu fa'atamma Allah ni'matahu alaihima bis shahadati sai ubangiji ya cika musu ni'imarsa ta hanyar ba su matsayin shahada ahaduhuma masmuman ɗayan su aka kashe shi ta hanyar yi masa sammu sa masa dafi ya sha wal akhar ɗaya kuma aka kashe shi ta hanyar kisa da makami don haka kaga sai suka samu matsayi na shahidai wannan matsayi na shahidai sai ya kai su matsayin da danginsu suka kai waɗanda suka shiga jarraba da bala'i iri-iri a farkon musulunci to wadda ita ce hikimar da shi ibn timiya kwarin ya fito da ita dangane da kashe hasan da abin nan kashe hasan da husaini dukkaninsu matsayi ne allah ya musu duk da cewa ibtila'i ne to amma ibtila'i ne da ubangiji ya musu domin ƙara musu wannan martaba da ba su wannan daraja da ɗaukaka su zuwa ga wancan matsayi li'annallaha allaha indahu min al-manazil al-aliyati fi dari karamatihi ma la yanaluha illa ahlul bala domin Allah ta'ala yana da wasu madaukaka matsayi wanda babu wanda zai kai gare su sai waɗanda Allah yake jarraba wanda Allah ya jarrabe su suka yi haƙuri to su suke kaiwa ga wannan matsayi kama ƙalar annabi sallallahu alaihi wasallama wa su'ila ayyun nasi shaddu bala'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa yayin da aka tambaye shi wane ne ya fi wato aka fi tsananin jarraba aka fi tsananin wato aukan masa da bala'i faƙala al'ambiya sai ce annabawa su su aka fi jarraba sun masalihu na sannan salihan mutane sun mal'amsalu fal'amsalu sannan wanda ya fi kwatanta irin abin da suke kai sannan kuma mabiyi mashi wato haka gwargwadon mutum gwargwadon addinin mutum gwargwadon irin jarraba da ubangiji zai masa yubtala rajulu ala hasabi dinihi ana jarraba mutum gurgudan addininsa fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi idan yana da karfin addini to sai a ƙara masa wajen jarrabawar wa in kana fi dinihi riqatun khufifa anhu idan kuma addinin nasa bai da bai da karfi a zuciya to sai a sassauta masa wajen jarrabar wala yazalu al-bala'u bil mu'mini bala'i bai zai gushe ba yana samun mumini hatta yamshi a alal yamshi ala al-ardi wa laysa khati'a har yazo yana tafiya akan doran kasa ba tare da da yana da kuskure ba wato ba tare da laifi ba duk an kankabe masa laifin da da yayi to dan ya samu dan su samu irin wannan matsayi babba da ba kowa yake samun sa ba sai wanda irin wannan bala'i ya same shi shine Allah madaukakin sarki ya jarrabe su aka kashe daya ta hanyar kisa shine al-Husayn kamar yadda muka yi bayani a wancan darasi wanda muka faɗi yadda kisa ta faru da yadda abin ya samo asali da yadda sayyidina Husaini ya fito bayan mutanen Kufa sun yi ta azazzalarsa suna ta aika masa saƙonni iri-iri daban-daban lalle lalle ya fito su ga sanan a shirye suke sun yi shirin mutuwa inda kan sani wanda bayan ya aiko da wanda zai zo ya bincika masa ya gane gaskiyar maganar wanda shine muslim ibn aqil daga baya ya ji cewa eh haka ne tun daga sunan wajen mutum dubu hudu sun zo sun masa mubaya'a ta hanyar shi muslim ibn aqil wanda karshe kuma shi muslim abin nan su mutanen kufa suka zo suka watsar da muslim ibn aqil suka bayar da shi da wannan ta ja bayan fitowar husaini aka fito aka yaƙe shi sojojin ibn ziyad ubaidullah ibn ziyad suka fito suka yaƙe shi galibin waɗanda suka fito yaƙar sayyidina husaini su ne dai waɗanda suka rubuta masa wasiƙan nan don mutanen kufan dai su ne ba wai wasu wasu sojoji ne aka shigo da su daga waje su ne dai suka fito kuma za su yaƙe shi sun dawo ƙarƙashin rundunar a ziyad ibn ziyad ubaidullah ibn ziyad saboda haka ya zama na babu sabani tsakanin sunna da shi'a cewa mutanen kufa su suka kashe husaini domin su suka yi masa shugo shugo ba zarfi su suka yi masa ingiza mai kan turuwa saboda haka sai da ya shigo suka suka janye jikinsu bal ma suka shigo cikin waɗanda za su yaƙe shi din saboda haka shi'a a su suka yi itirafi suka yi ikirarin cewa eh lalle shi'ar kufa su suka kashe husaini kaga idan har haka abin ya faru me yasa shi'a za su zo yanzu kuma suna tsine wa mutane ba ji ba gani bayan kuma su suka yi wannan laifi a littafansu da suka suka faɗa na kamar yadda muka muka ambata a baya na hasan an kashe shi ta hanyar sammu ta hanyar yi masa yi masa sammu a shekara ta da tara, bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mun san sayyidina hasan shine wato dalilin samun zaman lafiya tsakanin mutanen iraq da mutanen sham lokacin da aka kashe sayyidina ali ya shahada mutane suka zaɓi alhassan ibn ali domin ya zama khalifa to bayan ɗan lokaci kaɗan ya ga cewa ba zai yiwu ba a ci gaba da zaman wato ƙiƙi juna tsakanin musulmi da musulmi ya ga cewa a kan dai wannan kujera bai kamata shi a ce da shi za a rika fada ana rigima ba duk da cewa a bayansa akwai runduna mai yawa mahaifinsa sayyidina ali da abu talib ya bar masa jama'a masu yawan yawan gaske wanda a shirye suke ko a mutu ko a yi rai in ya ya ce a fita yaƙi a yaƙi mutanen sham a shirye suke ba wani daga cikinsu da zai ja baya amma duk da haka sai ya ga babu maslaha musulmi da musulmi su ci gaba da fada irin wannan babu maslaha idan a baya akwai wasu da suka zuzuta wutar fadar suka yi ta ziga suka yi ta samar da dalilan da fadan zai zai zai auku kamar yadda muka sha bayani to yanzu sun yi rauni ko ma babu su saboda haka wannan rigima bai kamata ta ci gaba ba saboda haka sai ya nemi muawiya a zo a yi sulhu kuma aka yi sulhu ya ce to ya bar wa muawiya kujerar wanda wannan ba ƙaramin illa yawa aqida shi'a ba shi yasa ka ji ba a yawan ma maganarsa kafin ka ji an ce hasan ka ji ma a harkar shi'anci ya yi wa aƙidar imama babbar illa sun ce shi imamarsa imama ce da Allah ya naɗa shi ba mutum ne ya naɗa shi ba kamar yadda ake ba annabi annabta kasan shi annabi aka ba shi annabta abai fitowa kuma ya ce shi ya yi ritaya ko akwai a tarihi wani adabi ya ce kai ni fa Allah a hakuna hakura da <laughs> duk bala'i haka zai zai ta ci gaba to suka ce ita ma imama haka ne wasiya abin nan nassi ne Allah ne ya shi wannan matsayin riga ce Allah ya sa masa don haka yadda za ka yi yadda da sauran rukunan musulunci kaɗaitakar Allah da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama to haka yi wajaba ka yadda da cewa shi ma imam Naɗi ne daga Allah in kuma baka yi haka baka yi ridda ai dalilin da yasa suka kafirta sahabbai duka kenan cewa sun yarda da imama don haka bisa hakika rukunnan musulunci a gurin shi'a sun wuce biyar sun wuce biyar shida ne domin akwai maganar imama a ciki wanda duk bai yarda da imama ba cewa imam imam Allah da yake nada shi wanda ya fara da kan alhazuwa mahadinsu na goma sha biyu to duk wanda bai yarda da wannan bai yi ridda sahabbai sun yi ridda ne saboda sun yi wa wannan aqida tawaye wannan shi yasa suka kafirta dukkan wani wanda ba shi'a ba duk wanda baya addinin shi'a idan shi dan shi'a kafiri ne ko ya san haka ko bai sani ba ko ya faɗa ko bai faɗa ba abinda duk littafan su suke faɗa kenan tunda mutumin da ya kafirta sahabi kai zai kyale ka eh to sayyidina hasan ya zo ya saki wannan kujera kaga tun daga nan halin suna suka ce to kun ga abin da muke ga muku abun fa ba wai wasiya bace ko nasi daga Allah in nasi ne daga Allah dan me zai saki ai bai kamata ya saki ba ya kamata ya tsaya mutu akan wannan tunda shi shi Allah ya nada dan me zai saka ma wani to tunda ya saki alama ce da take nuna waccan waɗancan maganganu duk tatsuniya ne kawai na wani abu ne da kawo hargitsi da rudani a cikin al'ummar musulmi kawai ba ba wani abu ne da yake da gaskiya to wannan ya sa suna jin wato wani kaikayi dangane da shi haka inda ba za su iya fitowa kai tsaye a fafaɗa masa baƙaƙen maganganu ba domin shi ma ya biyo cikin jerin gwanan limamai sha biyu don haka dole shi a saurara masa sannan bayan wannan an ce limaman nan ma'asumai ne ba sa kuskure don abin da suka yi daidai ne to kuma gashi ya sauka ya baro muawiya kaga ko dai su yarda shi yayi kuskure kaga sun karya aqidar cewa limamai masubai ne ko su yarda sun yayi daidai kaga sun dawo sun zama kamar mu to wannan shi ya zama musu matsala shi yasa ba sa san magana Hussein Hassan din nan ba sa san magana Hassan ko su yarda yayi daidai kaga sun zama kamar mu ko kuma su ce yayi kuskure to sun rushe kuma wata aqida babba aqidar isma to kaga dole ai shiru anan ba za a ce komai ba don haka an kashe shi ta hanyar yi masa sammu a shekara ta hijira 49 kuma sa'id ibn al-as wanda shine gwamnan muawiya a madina shi ya masa sallah ibn abi shayba a cikin littafin al-musannaf da amma abdul razzaq a cikin shi ma littafin sa al-musannaf da ibn sa'ad da hakim da ibn asakir da kyakkyawar salsala sun ruwaito daga umair ibn ishaq yake cewa ni da wani mutum mun shiga wajen hasan ibnu ali domin mu duba shi ba shi da lafiya sai ya rika cewa sai ya rika cewa wannan mutum shi hasan ya rika cewa ka tambaye ni tun kafin wani lokacin da ba za ka iya tambaya ta zo ba in kana da wata tambaya da za ka yi ta yanzu in ba haka ba to za ka zo <coughs> kana bukata ka tambaye da din kuma babu dama sai shi wannan mutum ya ce shi ba abinda zai tambaye shi ya dai masa addu'a Allah ya ba shi lafiya daga lokacin sai hassan ya tashi ya shiga kewaye da ya fito sai yake cewa ma kharajtu ilaikum hatta lafaztu ta'ifatan min kabidi uqallibuha bi hadha al'ud ban fito muku ban fito ba wato ban fito muku daga kewaye nan ba sai da na sai da na fitar na kasayar da wani bangare na na hantata kuma na rika jujjuya wannan abin nan din hantar da da wannan sandar sai ya yace walaqad suqitu summan summan mirara an shayar da ni wato an ba ni dafi na sha ba su dai ba su bi ba ana ta kokarin halaka ni ma shay'un ashaddu min hadhihi almarra amma wannan karan ya tsananta kwarai da gaske wato an ba ni shi da kauri da yawa a wannan karan sai umair ibn ashaq yake cewa da safe sai muka tafi dan mu dubo shi sai muka je aka ce yana kasuwa muka je kasuwa muka samu Hussein wato dan uwansa Hussein ibn Ali ya zo ya zauna kusa da wato yana kwance ya zauna kusa da kansa yana cewa ya dan uwana wane ne yayi maka wannan danyen aiki sai ya ce kana son ka kashe shi ne sai ya ce eh duk wanda ya ma wannan danyen aikin ni kuwa sai na karshen sa sai ya ce la in kana alladhi azunnu lallahu ashaddu nikmatan in wanda nake tsammani shi ya ban haka to ramuwar gayya ta ubangiji ta fi tsanani wato a kyale shi da Allah in kuma wani ne wanda bai yi laifi ba muke zaton ya yi laifi fa ma uhibbu an yuqtala bari ni bazan so a kashe mutumin da bai laifi ba to wannan abin da ya rika fitarwa daga daga cikin sa mai kama da hanta likitoci waɗanda suka yi rubutu akan irin akan wannan sun bayyana cewa akwai wani nau'i na na kansa da yakan kama mutum ya rika sa shi yana fitar da gudan jini haka wannan gudan jinin da yake fita shine Hassan yake ga kamar wani wani bangare na hantar sani yake fita saboda haka wasu ke ganin wannan irin kansa ce ta same shi ko wala Allah a dalilin wannan dafi da ya rika sha har wannan kensa ta ta faru a jikinsa ya rika fitar da wani abu mai kama da da hanta wanda dunkulallen jini ne ya rika fita daga cikinsa to amma waye ya ba shi dafin waye ya ba shi dafin ya sha to a nan akwai ruwayoyi daban-daban wanda shi'a suka rubuta a littafansu wanda suke cewa wanda ya bashi dafin nan muawiya ne ya sha ya mutu a wani gurin kuma su ce yazidu ne dan muawiya shi ya bashi dafin ya sha ya mutu a wani gurin su ce ai matarsa aka hada kai da ita wato ja'da bintul ash'as ita aka hada baki da ita akan ta shayar da shi dafi wasu ce a babanta shi yayi wannan aiki shi al ashas ibn qais al-kindi shi yayi wannan wato maganganu ne daban-daban wanda ake tai wanda babu wata madafa karfa a kansu babu wata hujja babu wani dalili da yake nuna cewa abin haka yake amma dai ga sunan ana ta su, ana kuma tuhumar wasu mutane da abin nan duk da shi'a sun fi karfafa tuhumar su akan muawiya ko ɗansa in suna batun kashe sayyidina hassan kan ce muawiya shi ya bashi dafi ya kashe shi da malaman musulunci suka ce wannan magana ƙarya ce kuma dalilan da suke nuna ƙarya ce wannan magana suna da yawa cikin malaman da suka soke wannan magana akwai ibn al-arabi al-maliki a cikin littafinsa al-awasim min al-qawasim a ciki yake cewa an ce muawiya ne ya bawa hasan dafi ya sha dan ya mutu ibn arabi yace wannan magana ba haka take ba wannan magana ba za ta sabo ba ba za ta yiwu ba na farko ya ce saboda abu na farko mu'awiya bai ga wani abin ban tsoro ba tare da hassan hadda zai ba shi dafi ya sha bayan shi ne ya sauka ya bar masa kujera don zai sa masa dafi abinci ce ya mutu kaga babu wata barazana ta fuskarsa da za ta sa a kashe shi abu na biyu ya ce wannan magana da ake yi fa gaibu ne babu wanda ya gani to kaga me yasa zaka daukar laifi kana dora mutumin da kai baka gani ba sanda yayi abu baka nan baka gani ba illa iyaka ko a ce an ruwaito maka shi wanda ya ruwaito din ma ba a san waye ba ba a san meye gaskiyar sa bai amincin sa ba da wannan ruwaya rubabbiya ka rika tuhumar mutum wanda ba baka da hujja akan tuhumar sa don haka yace wannan magana ba za ta yiwu ba a jingina wa mu'awai wannan tuhuma ibn taimiyya rahimahullah a cikin minhajus sunna shi ma yayi maganar maganar lokacin da ibn mutahhir al-hilli ya tuhumi <coughs> ainihin muawiya da cewa shi ya kashe Hassan. ibn Taimiyya ya ce wannan wani abu ne da wasu suke faɗa amma babu wata hujja ta shari'a ko kuma wani ikirari da za a iya kamawa ko wata ruwaya mai karfi wacce take tabbatar da haka saboda haka Wani abu ne da ba wani ilimi tattare da shi saboda haka magana da irin wannan siga magana ce ba tare da ilimi ba tun ya rika cewa mu'awiya mu'awiya shi yayi haka nan al zahabi cikin tarihul islam shi ba da ya zo kan wannan batu da da'awar cewa mu'awiya wai shi ya kashe Hassan sai ya ce haza shay'un la yasihu wannan magana ce da bata inganta ba yace kuma waye ya gani wane ne ya ga sanda aka mu'awiyan ya aika ko ya sa dafin babu ibnu kafir a cikin albidaya wa nihaya shi ma ya taɓo maganar inda yake cewa wasu sun ruwaito cewa yazidu dan mu'awiya shi ya aika wa ja'da bintul ash'as ja'da bintul ash'as matar hasan kenan yace da ita ki sawa hasan dafi in kika yi haka bayan ya mutu zan aure ki saboda haka sai ta sa masa dafi ya mutu da ya mutu ta aika wa yazidu cewa to ya maganar aurenmu yazidu ya ce to ai mu a gurinmu hassan ma ya fi ƙarfinki balle mu wato hassan ma da ya aure ki ba ajinki ba ne balle mu wato su sun bi shi ba to ibnu kasir ya ce wannan maganar ba gaskiya ba ce ba ta faru ba ba abin nan zazidu bai kashe mu'awiya ba ballanta ah, bai kashe Hassan ba na Muawiya kuma a ce shi ya kashe Hassan haka nan Ibn Khaldun a cikin tarihinsa yake cewa ruwayar da ake cewa Muawiya shi ya sawa Hassan dafi ta hanyar matarsa Ja'da ibntul Ash'ath yace wannan hadisan shi'a ne kuma ba za ta yi Muawiya aikata haka ba haka malamai duk da suka biyo ta kan wannan labari sun ƙaryata shi babu wani dalili da yake tabbatar da haka akwai dr jamilu misri allah ya ji kansa malamin tarihi ne yana da littafi mai suna asaru ahlil kitabi fil fitani wal al ahliya fi ahliya fi fil qarn hijri littafin da ya magana akan tasirin yahudawa wajen yada wato wutar rigingimu a karni na farko bayan hijira to a ciki yake cewa maganar cewa Hassan wato Muawiya ne ya sa masa dafi ko Yazidu ce wannan magana a yadda muka fahimta daga tarihi a zamanin can zamanin su su Muawiya din da zamanin su zidu din babu wannan jita-jitar wato jita-jita ce da aka kirkiro ta daga baya-baya ma su a zamanin su ma ba a yi wannan jita-jitar ba ce domin ba mu ga inda Hussein ibnu ali yake zargin muawiya da wannan ba inda kuma tun daga wancan lokacin akwai wannan jita-jitan da sai buga inda husaini yi maganar ko yayi maganar cikin irin dalilan da zai sa ya yi wa yazid bore ya ce daga cikin dalilan da zai sa maka bore bayan rashin dacewarka da shugabanci kuma kai ne ka kashe dan uwana amma ba mu ga ba mu ga inda ya taɓa faɗar haka ba wannan shi yake nuna mana cewa ita wannan riwayar ko waɗannan riwayoyin a da can ma babu su daga baya ne duk aka ƙirƙiro su to shi ne yake cewa ruwayoyi ne waɗanda suke warware juna akwai tufka da warwara mai yawa a cikinsu wasu su ce matar shi abin nan ce ta sa masa dafin wasu ce babanta ne ya sa dafin al'ashas ibn qais shi ne ya sa wannan dafin wasu su ce mu'awiya shi ake tuhuma shi ya sa wani daga cikin yaransa ya je ya sa masa wannan dafin wasu ce ɗansa ne ya sa wannan dafin to kaga duk magana ta koma jita-jita wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza to wannan tufka da warwara da ake ta yi game da wannan batu shi yake nuna cewa batun ma bai da asali ba gaskiya ba ne babu wata hujja da take nuna haka amma duk da haka su shi abin bai gamsar da su ba sai da ta kai suna zargin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muawiya da cewa shi yayi wannan aiki to shine yake cewa idan muka koma muka dubi wato tsantsar hankali ma sai muga hankali zai yadda da wannan da a ce da a ce shi Hassan ya ce bai yadda a yi sulhu ba ya ce sai ya yaƙi mu'awiya to wataƙila da sai ka yadda cewa eh tunda ana rigima tsakanin mu'awiya da Hassan don haka mu'awiya sa a kashe shi dan galibi akan tuhumi mutum idan akwai rigima tsakaninsa da wanda aka kashe ce da wa suke rigima ai tsakaninsa da wani ba ga miciji to amma babu wannan sun yi sulhu ya sauka ya sakan masa mulkin komai ya koma ana ci gaba da zaman lafiya shi kenan kuma sai kashe shi kaga ai kaga mai mulki baya son ba son rigingimu matukar dai yana son ya ji daɗin mulkinsa yana son ya ji daɗin mulkinsa to ba zai rika nemo wa kansa rigima ba to ta yaya za a ci mu'awiyar ya kashe hasan bayan hasan ya sakar masa da da ragamar mulkin kaga wannan hankali ba zai karba ba sannan ya ce idan ka dubi wannan ruwayar ta cewa shi ne ko ɗansa zaizidu shi su suka kashe hasan ka dube ta da nazari na hankali za ka ga cewa wannan ruwayar ba yadda za a yi ta karɓo a hankalci na farko kaga inda suka ce matarsa ita aka yi amfani da ita wajen a sa masa dafin ya sha ya mutu shi kaga wannan hankali ba zai karba ba domin ai tana iya cewa ba ta yadda ba kuma ta fito ta bayyana abin in ta bayyana abin me kake san zai faru su zo kashe shi su kasa amfani da komai sai su amfani da matarsa wanda ya aura bisa bisa sunna bisa soyayya kaga akwai akwai riski a ciki haka yazo ce matarsa kisa masa dafi to in ta ke dafa kaga shikenan asiri ya tonu to kaga muawiya da yazidu ba wawaye bane bare har a ce sun yi wannan ba su da wautar da za a ce sun yi irin wannan abu na biyu an ce wai ta yi haka ne don ya ce zai aure ta to kaga wannan hankali ma ba zai karba ba mai ja'ada take bukata na dukiya ko ɗaukaka ko matsayi ko martaba idan ta aure yazidu ka amanta cewa ita 'yar shugaban wata kabila ce babba domin babanta ash'af ibn qais shugaba ne sarki ne na kabilar kinda saura kaga yan sarauta ce ba za a zo a nuna mata matsayi ba anan ta nan bangaren sannan kuma waye mijinta hasan hasan danwa dan ali dan abu talib kaga matar abinan tana auren dan abinan jikan manzan Allah wacce mahaifiyarsa fatima ce in rasulullah akwai alfaharin da ya kai wannan babu mahaifinsa ali ibn abi talib yana ɗaya daga cikin mutanen da aka yi bishara da aljanna kuma ɗaya ne daga cikin halifofi guda hudu akwai wani abu da za ta nema bayan wannan to a ce kawai saboda yazid ya ce zan aure ki sai ta kashe mijinta mai wannan matsayi kaga hankali ba zai karɓi wannan ba wanda zai gaskata wannan ruwayar sai a binciki hankalinsa abu na uku wasu ruwayoyi sun zo suna nuna cewa an ba wa shi hassan wato wannan dafin ya sha ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to idan har mu'awiyar da yazidu suke so su kashe shi ya za a yi ce su ta shi dafi su ta shi dafi aida da suka ba shi sau ɗaya ko sau biyu in aka tashi bashi aka ga abin sai a a ƙara zuba shi ya kauri sosai ba za a tsaye ana yin abin a hankali ba har aitai aitai aitai wanda wannan ta sa wasu suka rika ganin cewa ma ba dafi ba ne ya kashe shi akwai wanda suke ganin kansa ce kawai ta kama shi to amma tun da a lokacin bincike na ilimin likitanci bai kai a gano wannan nau'in kansa din ba to ganin wani abu na fita daga su sai zitan dafi ne ya sha akwai wanda suke ganin ba ma dafin ba ne to in har dafin ne kuma a ce irin su yazid da mu'awiya waɗanda suke da rike da ragamar mulki suna so su yi kisa ta yaya za su yi ta gwadawa suna ɗan bashi ɗan kaɗan ɗan kaɗan ɗan kaɗan har a ɗau lokaci haka har ya rika cewa an shayar da ni dafi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sannan idan ka ce mu'awiya ne ya kashe hasan saboda yana son zai sa ɗansa yazidu kada a bar hasan da rai kuma yazidu ya zo ya samu matsala da hasan ka ce ko dan wannan ne ya yi haka to inda wannan ne to ba Hassan kawai zai kashe ba akwai waɗanda za su iya zama masa matsala suna nan da yawa akwai sahabbai manya waɗanda a yasan cewa sun fi ɗansa nesa ba kusa ba ɗansa na farko ba sahabi ba ne, na biyu ba waliyi ne, ba salihi ne, ba mai ibada ba ne, ba limami ba ne, ba babban makaranci ne mai fiƙihu ko mai hadisi duk bai da wannan matsayin ga sahabbai nan suna nan da yawa ga su abdullahi dan umar abdullahi dan zubair abdullahi dan abbas duk suna nan da yawa in har muawiya zai kashe wani dan kai ya zamar wa ɗansa matsala to ba mutum ɗaya zai kashe ba to da sai ya kashe duk sahabban nan amma ya zaɓi hasan kawai shi kaɗai ya kashe shi bayan hasan ɗin nan ya nuna ma shi shi mulkin ma baya gabansa ai da sai ya kashe har husainin ma duk sai ya haɗa <laughs> tun daga husaini yana nan in ka kashe hasan ga husaini to kaga cewa dan dan mulki ne dan ya bawa ɗansa mulki shi yasa yayin wannan kisa ta ma wanda yana nuna cewa wanda ya kirkiro wannan ruwaya bai san abin da zai faɗa ba sannan abu na biyar mu'awiya ya kyale hasan zai fi zaman masa maslaha dangane da mubayar ɗansa yazidu domin hasan mutum ne da baya son rigingimu tsakanin musulmi baya son tashin hankali wanda wannan yasa ya yadda a yi sulhu tsakaninsa da mutanen mutanen sham Zaka mutum ne mai son zaman lafiya kaga ya bar shi da rai ko da ɗansa ya karɓi mulki wasu suka so su tada ƙayar baya to shi Hassan a matsayinsa na jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba kuma rike wannan kujera kaga zai shiga tsakani ce bai kamata a ci gaba da zubar da jini ba akan harkan mulki a sakan musu kaga barin sa da rai ya fi kashe shi a gunsa to za a ce kuma ya kashe shi dan dan ya dan dan ya samu sakewa sada abu na shida idan ka kula a lokacin masu gaba da Hassan suna da yawa bai kamata ka takaita abin akan Muawiya ba wanda shi sun yi sulhu ma tsakaninsa akwai masu gaba da shi akwai saba'iya saba'iya mabiya Abdullahi bin Saba wanda suke cewa harka shugabancin nan naɗi ne daga Allah ba zaɓin musulmi ba ne a'a Allah ne ya naɗa ya ɗora mutanen nan akan wannan matsayi to sai gashi kuma Hassan ya musu irin wannan bita da kulli ya zo ya saki abinda suke cewa matsayi ne daga Allah kaga tun daga nan dole su ci gaba da jin haushinsa kawai da baka ce yanzu haka akwai kaikayi a cikin zuciyarsu dangane da Hassan shi sa kaga shi ba a bikin ai kashe shi ba a hasaniya sai husainiya ko ko kuna kun taujin hasaniya <laughs> sai dai husainiya kuma shi din ma kaga kashe shin aka yi ai da shi ma sai a rika bikinsa ana fitowa da bakaken kaya ana zage-zage shi ba a yi wanda yake nuna maka cewa shi din nan wato akwai wani abu da ake ji a abin nan duk da na san abu ne mai sauki a gurin shi a gobe su ce to tunda suna faɗa haka zabi tunda addinin ba ba wani ka'ida ce gare shi ba ba ba mai hana ka kai abin da kake so da sunan addini a cikin tafiyar in yau ka ga dama duk abin da ka so sai ka mai da shi biki sai ka mai da shi abin nan kun ka kula kullum duk shekara sababbin bukukuwa ne suke fitowa da suna addini a tafiyar shi'a yanzu kaga wannan shekarar an kullo da sabon cikin irin sababbin bukukuwa na na na addini ranar ranar kama shugabansu ita ma ta zama ɗaya daga cikin ranakun da za a rika girmamawa an fara yin wannan to kuma aka kwana biyu wani zai ce ah to ranar sakin sama sai a yi to abun bai bai da ƙarshe su manyan na duniya can sun kirkiro da yawon baki ranar baki'a wai ranar da aka rurrushe kaburburan ahalil baiti daga baki'a wahabiyawa suka rurrushe sau aka sun mai da shi ranar biki wanda kuma ƙarya ne ba wasu kaburbura na ahalil baiti da aka rushe duk wanda zai nuna wani tudun ƙasa ya ce wannan kabarin wane ne cikin ahalil baiti ƙarya yake lokacin daular usmaniya ta ba su dama saboda sakaci ta fuskar aqida sun yi ta gine-gine inda suka so a cikin baƙi a sai a gina babban wayo abin nan wani hubbare sai a ce wannan wannan kabarin wani ne sai a faɗuwar cikin alil a ce sa ne a zo a yi ta fara gini a gurin a yi hasumiya mutane zo suna ta bautar bautar wannan gurin to shine zuwan daular ali su'ud sai suka rushe wannan gine-ginen to shine aka ce ai sun rushe kabarbaran alil baiti to bana sun fara da yake siyasa tana ta ƙara shigowa sosai sannan al'amura suna ƙara caɓewa tsakanin ƙasashen biyu to bana sun ƙara ƙirƙiro ranar tunawa da baƙi'a ita ma biki ake yi a hole a shagale a yi zage-zage to saboda haka kaga shi hassan yana da wasu maƙiya a lokacin in har akwai wanda za a tuhuma to su ma ya kamata su shiga cikin lis akwai saba'iya waɗanda suke ganin ya musu bita da ƙulli ba ƙarami ba ya ba su kunya ya sauka ya bar wa mu'awiyar khilafa <coughs> dan ya kawo ƙarshen rigingimu da suke faruwa tsakanin musulmi sannan kuma ga bangare guda can ga khawarij su ma suna nan waɗanda mahaifinsu ya yaƙe su ya mahaifin shi ya yaƙe su a waqatun nahrawan wanda mun taɓa bayanin ta anan da aka kashe da dama daga cikin su wasu suka sha da kyar kaga su ma suna iya yin ramuwar gayya a kansa to me yasa su aka ture su gefe aka ɗauko mu'awiya ko yazidu aka sa a cikin tuhumar mu anan muna ambatan yazidu ba wai don matsayinsa ɗaya da mu'awiya a gurinmu ba mu a mu'awiya a gurinmu sahabi ne don haka yana da martaba ta sahabbai yadda za mu kare kowane sahabi haka za mu kare shi to amma yazidu kamar yadda muka yi karatu a nan a cikin wasiyatul kubra abinda ibnu taymiya din da ya faɗa dangane da yazid shine aqidar ahlus sunna Yazidu ba sahabi bane ba wali bane ba sarki bane ba wani mutumin kirki bane ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi sarauta yana da daidai yana da kuskure yana da kurakuransa daga cikin manyan kurakuransa akwai waqatul harra wanda muka muka yi magana ta a cikin littafin alwasiyatul kubra akwai kuma kashe sayyidina husaini da aka yi a sa wannan su ne mafiya girman laifuka da aka san shi da su amma duk da haka ahlus sunna ba sa kafirta shi ba sa cewa kafiri ne ko zindiki wannan ita ce aqida ahlus sunna dangane da yazidu to wannan aqida ba za ta hana idan an masa tuhumar kuma da babu dalili ba mu ce a wannan tuhumar ba dalili Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa kada kin ku ga wasu su hana ku yi musu adalci a akwai musu adalci wannan shi yafi kusa da tsoron Allah wannan ita ce aqidar musulmi dangane da kowa duk abinda ba ba dalili a kansa ba za ka tuhu mutum ba dan kawai kana gaba da shi saboda kawai kana masa kana gaba da shi sai kai masa kage kai masa kazafi kai masa ƙarya kai masa yarfi wannan ba musulunci bane duk da cewa a addinin shi'a wanda ya halatta shi'a su yi wa duk wani ba shi'a ba kage su yi masa kazafi su masa sharri kamar da kumaini yake cewa a hadisin da yake cewa al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu yace wannan al-mu'minu ana nufin al-mu'minu shi'i isnai ashari mu'mini dan shi'a in ba dan shi'a bane ka iya masa duk abubuwan da aka faɗa zaka iya zalunta sa zaka iya amma in dan shi'a ne to shi ke da to kaga wannan shine shine yahudanci aƙida ce ta yahudawa tunda akwai alaƙa mai karfi a sama can tsakanin addini shi'a da na yahudanci yahudawa su ne Allah ya ba mu labarin arnan cikinsu wanda ba su musulunta ba wa min ahlil kitab man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun Allah ce daga cikinsu akwai wanda duk tarin dukiyar da zaka bashi in zaka bashi dinari dubu to in ka zo ka ce abin nan da na baka ajiya ko na baka bashi zai ce ga kayanka wannan musulmin cikinsu kenan irin su Abdullahi bin Salam a cikinsu kuma akwai man in ta'manhu bi dinarin wanda dinari ɗaya in ka bashi amana to ba zai da maka da shi ba sai kayi jan ido ya ga za a ci kwakwa to sai amma har kawai salin alin ka ce ba ni ya baka ba zai yiwu ba saboda sun halatta wa kansu cin dukiyar dukkan wani wanda ba yahudi ba sun ce laisa alaina fil ummi nasabi duk wani wanda ba ba yahudi ba babu laifi mu cuce shi wani aqidar yahuda ce har yanzu abinda a cikin talmud aka rubuta musu kenan duk wani wanda ba ba yahudi ba kana iya yi masa ko me ka ga dama kuma ba abinda Allah zai maka a talmud an rubuta kana iya yin haramun ne tsakanin bai hude Bai hude a yi mu'amalar riba bai hude ba ɗan uwansa bashi da ruwa a wannan bai halatta ba suka ci amma ba bai hude ba ne bashi ka sa masa ruwa ka kyale shi ka duk wata cuta kana iya yi ma wanda ba bai hude ba amma bai hude ku zauna da shi lafiya to kaga wannan ita aqidar ita ce a cikin shi'a littafansu ce suke da wannan duk sanda wani ya musanta za mu zo mu karanta inda aka rubuta wannan cewa wanda ba dan a ba kana iya kashe shi ma suka ce ba komai jininsa ya halatta halalud dami haka suka ce wai abu abdullahi ya faɗa ce halalud dami ce amma ka tashi masa kisan ka yi masa kisan da ba za a kama ka ba sauraka ka tura shi ruwa ko ka rusa masa gini ya faɗi kakkai amfani da wani abin da za a gano ka abin da suka ce kenan saboda kaga sun halatta kuma sun ce dukiyarsa halal ne ka iya cinye dukiyarsa ba wani abu <laughs> to kaga haka akwai matsala to saboda ka mu a aqidar mu ahlus sunna bai halatta ba kowane ne shi kai masa rashin adalci ko da kuwa akwai gaba mai tsanani tsakaninka da shi bai halatta ka ci dukiyar dan shi'a ba dan yana shi'a ko ka cuce shi ko karbi kayan sa ka kibiyansa ko ya zo sayan abinka ka ba shi ɗan jabu ka ce ai ƙyale shi ɗan shi a Ƙyale shi a'a wannan bai dace ba yadda za ka yi wa kowa ake buƙatar ka yi wa kowa adalci ko ka faɗi wata magana da bai faɗa ba ka ce ya faɗa ka yi masa ƙazafi ka yi masa ƙagi duk ba a wannan a musulunci haramun ne in kai wa mutum kowaye shi to Allah zai iya kama ka da wannan shi yasa annabi ya ce wa mu'az ibn jabal wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain hijab ka guji addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah haka duk wanda aka zalunta in aka yi masa ya yi addu'a Allah na iya bi masa haƙƙinsa to wani ita ce da ahlus sunna don haka duk abin da muke faɗa muna faɗan abin da yake rubuce ne a littattafan su abin da suka faɗa kuma sannan muna kare wanda duk aka yi wa kazafi ba dalili don haka muke ambato da cikin maganar mu ba wai dan matsayinsa ɗaya da mahaifinsa ba ba wai dan muna ganin shi shafaffe da mai ba a'a sai dan a cikin wannan kadiyar ai kaga a baya da muka tashi magana akan kashi dan Husaini ai ba mu ce shi mutumin kirki ba ne, kaza kaza kaza mun fito mun faɗi duk abin da ya faru to shi ne malam ana yake ce mana Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da wannan bala'i ɗaya aka kashe shi ta hanyar dafi shine shine sayyidina hasan ɗaya kuma ta hanyar kisa shine sayyidina husaini domin ubangiji ya ɗaukaka matsayinsu ya ƙara musu martaba ya ba su irin martabar da Allah yake ba wa dukkan wani wanda aka jarrabe shi ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake tambayarsa hadisin yana cikin muslim imam ahmad da sunan darimi da jami'u tirmidhi da kuma sunan ibn maja daga sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu hadisi ne sahihi <coughs> kamar yadda tirmizi ya sahha shi an an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wa aka fi jarraba cikin mutane ayyun nasi ashaddu bala'a sai yace al anbiya annabawa su suka fi kowa shiga bala'i su suka fi kowa shiga jarraba thumma salihuna sannan mutanen kirki thumma al amsalu fal amsalu sannan wanda yafi kwatantawa sannan wanda yafi kwatantawa wato gwargwadon yadda mutum ya rike gaskiya gwargwadon yadda Allah zai jarrabe shi ya ga gaskiyar niyyarsa ya ga gaskiyar ikhlasinsa ya ce rajul rajulu ala hasabi dinihi ana jarraba mutum gwargwadon addininsa fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi idan addininsa mai karfi ne sai ya zama jarrabawa da za a masa mai karfi ce in kuma addininsa sako-sako ne haka shara-shara yau haka to sai a rage masa don kada ya je ya ya je gaba ɗaya a rasa shi saboda haka muna addu'a Allah ka jarrabe mu Allahumma la na fa inna du'afa Kuwa ya san dai yadda al'umma musulunci ta zama akwai rauni to ba ma addu'a Allah ka jarrabe mu ba ma Allah ya hana ma wannan tace wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu aitu ra'aytumuhu an antum tanzurun haka Allah ya ga sahabbai kafin ku ga mutuwa sha kuke Allah kawo ta to yanzu ga ta kun ganta baro baro ido da ido Allah yana gaya wa mutane mutane sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da suka juya baya aka samu suka juya baya a Uhud Allah yake ga musu shi yasa Annabi ya ce la tatamannu liqa al-adu fas'alullaha al-afiya fa idza laqitumuhum fathbutu kada ku rika burin Allah ya kawo rigima Allah kawo a kakku yi wannan kakku yi addu'ar Allah ya haɗa ku da abokan gaba ku roƙi Allah ya ba ku zaman lafiya fas'alullah al'afiya in kuma har Allah ya ƙaddara faruwar abin to ku yi haƙuri ku jajirce ku jure ku kafe ku yi tirjiya to wannan shine baka addu'a ka ce Allah in za ka yi addu'a sai kace Allahumma ina inna aluka bala'an hasana kyakkyawar jarraba kyakkyawar jarraba Allah ya baka makudan kuɗi ka rika ciyarwa fi sabilillahi ko kana taimakawa addinin Allah kaga wannan jarraba ce amma mai kyau ka Allah jarrabe ka da talauci to ka roki Allah bala'an hasana kyakkyawar jarraba domin kalmar bala tana nufin jarrabawa tana nufin jarrabawa ka roƙi Allah ya yi maka jarrabawa mai kyau wacce za ka iya ci ka yi maka tambayoyin da ba za ka iya cinyewa ba bala'an hasana wannan shine abin da zaka roki Allah a cikin addu'arka kada ka riƙa Allah ka kawo bala'i a'a in zaka ce kawo bala'i sai ka ce mai kyau domin akwai bala'i mai kyau Wani nablukum Bilkhairi wa sharri fitna akwai nablukum Bilkhairi. Za ka kuɗi ma da Allah zai baka ko matsayi ko jama'a ko daraja da martaba a cikin jarraba ce a ga yaya za ka yi in ka yi yadda Allah yake so shi kenan ka cinye jarrabawar in kuma baka yi ba to ka ga nan ka faɗi Allah tsare mu to wani hadisi ne sahihi wanda waɗannan malamai suka fitar da shi akwai riwayar hakim da ibnu sa'ad da ibnu Maja. wanda ta yi daidai da wannan hadisin na sa'ad ibn abi waqqas wanda aka samo ta daga abi sa'id al-khudri yake cewa na shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yu'aku wato yana zazzabi zazzabi mai tsanani sai na dora hannuna a kansa sai na ji zafin jikinsa a saman hannuna akan mayafinsa wato ya dora hannunsa akan mayafin annabi amma saboda zafin jikin annabi sallallahu alaihi wasallama har ta kai hannunsa ma yana jin zafi sai ya ce ya rasulullahi ma ashaddaha alaihi ce ya rasulullahi zazzabin da ya tsananta gare ka sosai sai maza Allah ce inna zalika mu haka muke wato mu yana nufin annabawa mu annaba haka ake mana yudha'afu lana albala wa yudha'afu lana al'ajar a aninnin ka mana bala'i a aninnin ka mana lada sai na ce ya rasulullah inji shi Abu Sa'id al-Khudri yace yace ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an wa aka fi tsorawa bala'i sai yace al-anbiya annabawa ce sannan wa sai ce salihai yace in kana ahaduhum la yubtala bil faqr za iya jarraba ɗayan su da talauci hatta ma ya yajidu ahaduhum illa al tallati allati har ya zama ɗayansu bai da wani abu a jikinsa sai gwadon da yake rufa da shi sai gwadansa da yake lullubawa shi kadai duk ubangiji maɗaukin sarki ya karɓe don abin da yake da shi wa in kana ahaduhum la yufrahu la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum amma ɗayan su zai rika farin ciki da yanayin da yake ciki kamar yadda ɗayan ku yake farin ciki da yalwar da ya samu kansa a ciki wato ba za ka taba zuwa ka samu shi abu san kamtsarira ba fuskar sa amurtike yana bakakken maganganu ko yana ta mita yana ta korafi to mu dai ba mu san abin da muka yi wa Allah ba ka san wani haka zaka je yana faɗa in ya shiga cikin wani yanayi to mu dai ba mu san me muka yi wa Allah ba ni dai na ga dai abubuwa duk dai da aka ce ai daidai da ni ake amma kuma gashi harkoki duk sun tsaya to ba mu san dai me muka yi ba Allah mu dai <laughs> to kaga ba wannan alama ce ta cewa yana cikin zautuwa to amma annabi ce in kana ahadum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bir raha' shi ba na hadisi ne sahihi don haka hadisai da yawa sun zo akan wannan wanda insha Allah sati na gaba bi iznillah za mu dora akan nan da fata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wanda yana tambaya ya ce don Allah mai wannan yake nunawa wato mutum ya yi ta yin addu'a amma ya ji shuru shin yana nuna jarrabawa ko yana da matsala ko kuma yaya zai yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa addu'ar mumini ba ta tafiya haka nan ba ta tafiya a banza tun da aka ce makamin mumini ne to za ta amfane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi halaye guda uku da addu'ar mu'mini take kai ko dai ya roki abu ya ga an biya shi masa bukatar sanan take wato abin da ya roka ya ga ya samu ko kuma ubangiji madaukin sarki ya aje masa wannan addu'a bai bashi abin ba amma kuma ya aje masa ita addu'ar za ta amfane shi gobe kiyama yayin da kowa yake nafsi nafsi kowa yana nema yana ta karima karime ya samu aikin lada dai ya ga ya hai to shi Allah madaukin sarki ya ba shi a matsayin wannan addu'o'i da ya taiba samu shiga ba ce to ga tarin ladan da za a je maka a madadinsu sai maka masa ya hai ko kuma a'a ya yi addu'a Allah ya ba shi wani abu Ubangiji ya ije masa wani bala'i wanda zai iya auka masa wanda ya fi girman abin da yake roƙo wato ya fi haɗari sama da abin da yake roƙo saboda haka sai kaga Ubangiji bai ansa masa ya ba shi abin ba saboda ya kare masa kuma wani bala'i wanda da ba don wannan addu'ar ba da ya auka masa to kaga duk wannan wani gata ne ubangiji yayi maka bai barka haka nan ba don haka ka bata fuska ka ce kai addu'a ba ansa ba Allah baya son wannan ba a san wannan a musulunci ka rika jin kana addu'a wai ni nayi nayi nayi shiru a ba magana kai kai shiru baka san can me Allah yake kula maka ba ta akwai wani bala'i yana nan ya dukka koka wanda koda an baka abin da kake so in wannan bala'in ya sauka akan ka ba za ka ji daɗin abin ba sai ubangiji ya dauke maka wannan bala'i a sakamakon addu'ar da kai saboda ka mumini zai ci gaba da addu'a sannan ka sani ita addu'a karan kanta ibada ce ko ba komai in kai addu'a ka bauta wa Allah don haka akwai wani lada na musamman da aka aje maka a dalilin wannan addu'a Allah ne ya ce ka yi kuma ka yi id'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati kaga ashe addu'a ibada ce saboda in kai ko ka samu Abin abinda kake so anan ko baka samu kai wata ibada da sai dai ka tashi da wani abu saboda ka bata ladanka to sai wannan kuma da yake cewa yana so wannan majalisa na ahlus sunna na Afirka da ku kaddamar da da kuka kaddamar ku duba matsalar ganin wata domin ana samun sabani ahlus sunna a wannan shekarar wasu sun yi azumi wasu ba su yi ba to ai wannan ba sabo ba ne daman aiki shekara haka ake yi an taɓa yin wata shekara da kowa da kowa ya azumi <laughs> dole ana samun saɓani watakila dai ka ce abin a cikin ahalar suna ya fito ƙarara wanda can babu shi kuma ba yadda za ka yi dole sai an samu wannan rigima domin a bisa ɗabi'a ta mutane wala ya zalo na muhtalifi na illa min rahimar rabu amma mutum ya nutsu ya kai hankalinsa nesa bai yi gajeren tunani ba bai kamata ya ruɗe ba babu abin da zai sa in ruɗe akan abin da na san cewa abin da kwaya ne tak wata wata ne tak ba wata wata da yawa bane kowace ƙasa da ta ta wata idan na san da wannan kuma kowanne mai hankali ya san haka ne to ba yadda za a yi muna mu watan ya zama daban da na sauran mutanen duniya duka a lokacin da duk duniya suke azumi mu mu ta ciye-ciye saboda mu mun ga namu wata wanda ba zai shiga hankali ba duk duniya ana azumi amma kai kana ciye-ciye kai kaga wata kawai kamar yadda wani professor ɗin indiya yake cewa kamar ku najeriya kun fi kowa kusa da watan nan kamar makotaka kuke da wata makotan wata ne da kun daga kai ku sai ku ganshi baro-baro duk duniya kuma a yi ta dubawa ba wanda ya ganshi to wannan matsala ce babba matsala ce babba don haka ni ban ganin abin da zai sa rikice ba ba wai kawai daga an ce an ga wata ba kuma shine an ga wata wani yana ɗauka in an ce an ga wata to an ga wata a'a kana iya ana iya cewa an ga wata kuma ba gani din ba wasu na iya zuwa a kusa da su suke mun ga wata kuma ba lalle an ga watan ba shi yasa ake cewa duk waɗanda za su tabbatar da ganin wata su zama da sun sa abin da suke ya ake tabbatar da ganin wata ai musulunci ba haka kawai ake yin shi a a cikin rudu ba kawai shikenan kowa ya ce maka ya ga wata shikenan ka dube shi in ka ganshi da kunzumin gemunsa ka ce eh, ka ga wata ba za ka yi ƙarya ba wanda ya ce maka ai ibnu umar ya ce an gani waye zai kwatanta kansa da ibnu umar yanzu fi sabilillah ina kuke da kamar ibnu umar ibnu umar annabi cewa fa in shahida shahidani fasumu wa aftiru shahida ne amma kuma ibnu umar shi kadai ya zo ce ya gani annabi ya ce a gaya wa mutane sai azumi. ba ku ga cewa an bambanta ibnu umar da sauran mutanen ba riwaya ce sahiha fa in shahida shahida ne fa sumu aftiru amma ga riwaya ibnu umar shi kadai annabi ya ce ku yi azumi shi yasa subki a cikin littafin da ya kan ganin wata yake cewa musulunci bai daka dogara da kalanda wajen ganin wata domin da ake so a gani ihlal wato watan ya dago a ganshi ba wai tsayawarsa ba ba haihuwarsa ba ba wiladarsa ba a ihlal din sa ake so shi yasa ake cewa ra'al hilal hilal kuma kalma ce daga ahalla wanda yana nufin rafa'a kamar da Allah ce ma uhilla li ghairi llahi bi ay rufi'a ismu llahi alai lokacin da za a yanka aka kira sunan wani aka ji an kira sunan wani toka a ce saboda kalma a hilal tana nufin lokacin da wata aka ya dago aka ganshi kaga ba sa ake nufi ba kenan tana yi wa wuladar saboda hadari saboda yanayi ba kyau saboda haske a kasa ganin sa to shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in an yi muku hadari to ku cike kawai sha'ban wani abin da manzo Allah ya faɗa kaga anan ba a ce ai amfani da kalanda wajen tabbatar da ganin ba subki yana cewa wajen tabbatar da gani amma shin za a iya amfani da hisab wajen kora gani ya ce hadisi bai nuna ba za a yi ba wajen kore ganin ce da a ce malamai masana harkar falaki za su yi haɗu su yi ijima'i cewa bai yiwa a ga wata to wannan magana tasu za ta iya tasiri wajen idan wani ya zo ya ce ya gani a soki shahadarsa da wannan domin nan yana tabbatar da abin da ba zai yiwu ba ne ba yana faɗar abin da zai yiwu ba ne in ya faɗa abin da zai yiwu sai a karɓa amma in ya faɗa abin da ba zai yiwu ba to a nan sukan shaidarsa ba wai sukan adalcinsa ba ne sau nawa wani zai ce ya ga wata ƙarshe kuma a ga ba wani wata ba watan ya gani wani haƙƙi ne akan girarsa dai san da ya ɗan kai sai ya rika gano kamar wata kaga yake cewa ya ga wata shi ba ƙarya yake ba dan a ganinsa ga ya ga watan amma kuma da an kaɓe wannan hakin da kan rasa sai ga yare da garin komai ce to yana iya sukar shaidar ganin don ilmul falak kamar da ibnu taymiya ke cewa ba sa yin ijma'i akan abu face ya zama da wuya ka ga kuskure domin ilimi ne kamar sauran ilimin muka yadda ka san gobe laraba kaga ba a cewa ya aka yi kasan gobe laraba ka san gaibu ne <laughs> lissafi ne an san in talata ta to laraba ke biyo mata jibi alhamis ga ta juma'a lissafi ne wannan to su ma haka lissafin falaki wannan ibnu taymiya ya faɗi wannan shi ba a cikin ilimin gaibi shi yasa ai ka kula to wannan yana magana tun a wancan lokacin ballantana yanzu da na'urori suka ƙara yawaita duk sanda aka ce za a yi kusufi na na wata ko na rana aka faɗi date aka faɗi lokaci sai kaga an yi ba wani abu bane kawai kamar yadda kasancewa gobe din nan laraba haka shi ba ba bai bane haka abin yake lissafi ne ubangiji ne ya sanya su taurarin da ake lissafi da su don su zama alama wa alamatin wa bin najmi hum yahtadu huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq haka wannan abu ne da ubangiji ya sanya domin a san wannan lissafin wanda ya karanta lissafin zai sani to amma wasu su suka zaci cewa ai da kawai da kawai an zo an ce an ga wata to fa mun ji an ganshi a gusau saboda haka kawai jama'a a ba haka yake ba sannan Najeriya muna da hargitsi ba ƙasa ce da tsatsiyar ƙasa da ilimi da sunna ta iya kankama more ka ce kai kasan nan akwai salihai akwai ilimi akwai kaza to ƙasa mai hargitsi irin wani ai dole kai taka tsantsan don haka ni ban ga abin rikicewa ba akan sha'anin a kan sha'anin ganin wata wanda ya ce shi ya gani zai ci abinci da ya ci kowa aka tashi shi za a yi wa hisabi azumin nan kansa yake wa azumi ubangiji ya bar shi tsakaninsa da bawansa shi yasa ake cewa azumi ya ba ta shiga dan za ka iya zuwa ka ce mutane kana azumi alhalin ka cika cikinka amma in ka ce kana sallah mutane za su sani kana yi ko ba ka yi don abin ne da ake cikin ma. bai yi wa shekara goma da mutane ba a taɓa ganin ka a masallaci ba kuma ka ce ni fa ina sallah amma azumi wannan ka iya zama kullun a cikin daki ko a cikin ban daki ka cika cika cikin ka fito ka ci kana azumi ba da yi mutane su kare taka shi yasa annabi ya ce ku bar min azumi na wani as-sawmu li wa ana ajibi ku bar min shi wannan tsakanin da bawa na in ya ce yana yi ba ruwanku haka wannan tsakanin sa ne da ubangijinsa in ya ce zai ci banga dalilin zai sa in damu ba je ka ci kayanka har in tsaya ina ta da hankali wanda yana tambaya game da addu'ar da take yace shi a sallah yana cewa Allahumma bi ilmikal ghaib wa bi qudratika ala al-khalqi ahini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani in kanat al-wafatu khayran li to gashi kuma an yi maganar cewa kada a kada a roki bala'i na'am anan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yana cewa la yanna ahadukum mauta li dhurrin asaba ko li dhurrin nazala bihi kada ɗayan ku kuskura don ya shiga cikin wani bala'i ya yi addu'ar Allah ya kashe shi ce in ya zan tilas sai yi addu'ar to ya yi haka ya ce ubangiji ka raya ne matuƙar rayuwar ce tafi alkhairi sai aka gabatar da rayuwar sannan kuma da wannan togaciyar ka karɓi raina idan mutuwar ce tafi alheri amma kawai ka ce Allah ka kashe ya aka yi kasancewa abin da mutuwa ita tafi alheri annabi ya ce in ya kasance mutum mai ihisani ne ubangiji ya kara masa ya jinkirta masa a rayuwarsa kaga zai kara ihisani in kuma mai laifi ne kaga ubangiji ya jinkirta masa sai zai iya samun lokacin kuma ya tuba ya koma ga Allah shi yasa wannan baya cikin abin da aka hana ko annabi yusuf da ya ce tawaffani musliman addu'ar da yake yi Allah in ka tashi karbar raina ka karbi kai raina musulmi ba wai yana cewa Allah ka kashe ni yanzu ba zan iya sa sunan yaro lokacin da aka haife shi na'am zaka iya ranar da aka kai kafin ma'afe shi ma zaka iya ba wani laifi yanzu kawai ka ji cewa in an mun haihuwa in ɗa namiji ne zan sa masa kaza in mace ce zan sa masa kaza wannan ba wani abu a ƙarƙashin tafsirin suratu ali imran inda mahaifiyar eh, maryam take cewa inni sammaituha maryam ibnu kasir ya kawo hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'alar cewa a ranar da aka haifi yaro ma za a isa masa suna to wasu aka ga suna babboyewa shi fa da matarsa sun san suna amma za su ga babboyewa ya sunan shi a sai an kwana biyu dai <laughs> ka bata masa suna ko bai ba sani idan ana karanta suratul fathi aka zo muhammadur rasulullah to shin za a yi salati wato mu ce sallallahu alaihi wasallama a sallah daban haka ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a sallah ba daban mun sha faɗa in ana sallah sallah ta daban sallah wani wata hay'a ce wani aiki ne da aka faɗi yadda ake yin sa tiryan tiryan tun da kabbara har zuwa sallama ba a bar ma kuma baka ce kaza ga abin da zaka ce kaza ga abin da zaka ce baka isa ka ƙara wani abin da ba baka izinin ƙara shi ba koda kuwa daidai ne baka isa ka canza wani abu ka ɗauke shi daga wani guri ka kai shi wani guri ba ko ka kaddamar ko ka jinkirtar ba za ka ce bara ka yi sujjada kafin ruku'u ko ka yi ruku'u ka kai ruku'u biyu ka ce tunda sujjada biyu ake yi bara ruku'u ma in yi biyu wannan ba a haka in ba a salatul salatul kusufi ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun yi ruku'u ka ku karanta alqur'ani ka karatu alqur'ani kuwa ibada ce babba amma anan aka hana ka aka ce fa amma ruku'u azibu fihi rabb in kun yi ruku'u ku yi ta subhana rabbil azim in kun yi sujjada subhana rabbil ala ko ku yi ku yi ta addu'a a ciki kaga anan idan aka ce kada kai karatun qur'ani la yanda kake ruku'u a sallah anan wani ba zai tafi ya ce ai an hana yin karatun qur'ani ba ya zaka hana mutum karatun qur'ani ko mutum ya ce shi in yayi sujjada yana karanta qul huwallahu sau dari a yi magana ya ce ka za ka hana ni karatun huwallahu bayan Allah ya ce bayan sifa ce ta Allah to kaga anan ba zai yiwu ba duk yadda mutum ya kai ga san qul lahu ba zai karanta ta a cikin a wannan irin tsari ba haka ita addu'a akwai abin nan ita sallah akwai da aka ce shi yasa lokacin da muawiyah ibn hakim as-sulami ya ji wani yayi atishawa ana sallah sai ya ce da shi yarhamukallah kaga ai sahabbai sai suka yi ta harararsa. shi yana ga tunda an ce duk mutumin da ya atishawa ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah ya kamata ko ana sallah ma yi. duk da ba ruwaya da ta nuna mutumin ya ce ya kalla shi da ya ji a wasa, sai ya kaddara watakila a zuciyarsa ya ce ya ce alhamdulillah ɗin da haka sai ya masa kalla ya gaishe shi ya masa addu'a haka annabi sai ya hana shi saboda haka ita ita sallah daban take kakka da an ce muhammadur rasulullah ya ce sallallahu ya kaji masallaci sallallahu ko a ce wa ma kana muhammadun aba sallallahu ka bari sai in ana wajen sallah ko ana karanta hadisai duk sanda aka kira sunansa ko kuna tattauna da wani ya kira sunansa ka ce sallallahu alaihi wasallam amma ba a sallah ba sallah sai ka tsaya akan abin da aka ce ka wannan yadda aka ce ka yi haka za ka yi shi Allah ya sa mu dace sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam